Thank you. Thank you. zan zan makaranta ni zan je makaranta ana ganin kayan ma duk sun yayyage ko ko biro ba ta da shi sai dai ta aro ba ta da kokari ta talaka ce ma isa don ko kudin makaranta ko kudin makaranta kawo mun kawo shi mu kwata kwata ita ba kawo ma sai ta za ta kai ƴaƴan ƴan musiyata uban da ba ta yi sati ba a dafa ba a ɗora tukunya gidansa ba kalle ta da Allah ba dan musiyata Allah ta fito da kudin makaranta ta ba kawo kai ya yi haka ka goce wannan wulakanci haba ina ganin ku da kan a ce kun ya ku duku mutum wallahi in ban da ka zo ki dan da mun zane yarinya nan ba ai ku abai da Allah da kai ai tawa da yin mutu dukan wannan ne sun ya za a yi haka kuna yi ba ba kun ya da kun ya ta ya ko ane masa magana kuma kina kare mun kai mutum ya ya ba ya ba a yi haka ba Allah wallahi da ba don kibira mun kasa to da yadda da Allah ku mata ku ku taka din mu rawa ana musu magana kuma kina kare musu shi kunya kai Allah ku ya ku ba su yan zaku ta da to ni ma na ci su nan ba a zancin zamu ga amina ku ya ku kai ne wallahi da gwanin ke ba un bayan da mun kasa to ba za ka ga yanda ake ha ba ta dan mara ma yake neman ki amma ma da ke ba ruwana ha ba amina yanzu ake kana kada maki ai wannan abun kunya ne a gare ka to wai kun kada samu abin da zai Allah ka kama da ko to da kin ga abin da ya yi amma kuma kun san an wallahi ke da ya yi wallahi daga yau ma sai a ƙara yin irin wannan abin kina mu da kima da maza kuma ka san wallahi ko ko ko da an ban mu yi fadan wallahi tsalle ta ce da ta karfi na kuma sanin kan kai ya matsa ne bi ba a rigima da maza ke yanzu ma rigima ya ne sai talauci yake kawo rigima to ai sun sun talaucin da yake nan ya kawo ni dai na ga miki mu je da raka ki gida maza sai jaro ko da wannan a kina da da magana ina bin gaskiya da a baki hakuri ba irin wannan kin gane sannu sannu da so yanzu daga wajen malam nake za a kawo rubutu wani irin rubutu yarinyar tana kwanta ba ta da lafiya ka ce rubutu rubutu to nawa aka sha ya ilahi alamin ai maganar rubutu da kake ce wani rubutu a gaskiya saboda Allah da Allah za ka je ka nemo mata magani ka je ka nemo mata magani Allah ne ma da kilo to nawa zan rubuta da su yanzu na je mu kudin magani ba a samu ba ba sai mu koma ga Allah ba ya rubutu Mun zai kawo, yan zai kawo. da annabi in za a je a samo mata magani, a je a samo mata magani. rubutu sau nawa ta shi tana nan ga sanin to nan asiri to nan asiri ya yawa. ya ba su da wannan ciwo ko ba zan ba ka yaje mu ka yaje mu tashi tashi dala Allah ba ya ba ki yaje mu kada Allah ya annaba haka ba ka ga ki za ki cinyewa ko la ilaha ba ka rasulullahi dan Allah dan Allah ku saurara kar a jiyo a makota a ce mutuwa kai ko an san ba ta da lafiyar nan kwana da kwanaki yanzu kina daga murya na da inna ilaihi raji'un na ji ana kira a mun a zo an san kudin kullum ya tafi da zuwa kullum ka ciki kullum ki da zuwa kullum ki ce kullum in zo kullum ki ce ba ku zan tayo yau kullum yi kashi ya hakuri don Allah da Allah ba san kuskure ba mu wajen sa hakuri ka ba mun ba ku liban gwani guda manja wannan manja kwalba dai kawai kullum ki na so? na'am yaushe suka ci bashin wannan yaran da zuwa mana cikin da. kwana da kwanaki man nan da kace sha malam ko ka siyo mai mm. shi ne wurin da nake a san bashi dama nake yin miya muke sha ko mm. yaro dan cikin jikin mm. mu ya zo ya mana tsaibin tsaibin yaro mara sa kunya zo zai mana ko za mu yi tun da sana'a yake kuma mu muka taɓa kayansa da mu taba kayan ba ba zai zo ba ko Allah ai kwata kwata ba da sun ya bane kawai sai da haka kawai ne da kudi na ba ga yaro ba ga kudi a babu kullum kullum a yanzu kullum a ce yanzu wallahi ya na gaji yanzu ta kawai yau da ga kake ba ka samu ba kake samu hmm. to kai hakuri ni ban. ba jibi ka dawo ba. Allah ya za a baka gaskiya jibi ya yawa kana hakuri shehu eh da aka kawai jibi zan zo dan babu kudin na gaskiya rage ba ni gaskiya na Allah ya karmu eh da aka shi da an gode kana hakuri hmm. oh. ya so wai irin abin nan da masu gana wai duniya ina za ki da mu oh. gaba ɗaya ni dai kam ba na ji na ji ba ba ake kana lalace ga malama ne kada akwai ragowar garin da za a tuwo kuwa yau fa babu komi sauran dan tuwo ne na dumama ba yarinya ta ci ta tafi makaranta Za mu lama ya lama ya mun wara da ka da damu a gaiwa ba so na zo ka kuɗin arakina da so na zo ka kuɗin arakina saboda tun wancan satin ya kamata kuma da kuɗin arakina amma ba tuwa ne ba ni gaskiya ne a yau ko ƙarin a duniya da ta an ware kuma da shi yanzu da su ashe ba ki a adashin nan ba ashe ba ki a adashin nan ba da ko kwanan baya ba ka yi jima akan adashin nan nace ki dana adashin nan ashe ba ki dana ba ka ne zan ji da kada ba ma kara hakuri ba da tsayawa ba da ta tsara gaskiya ko me ne ba ke kika biyo ko me ne kike kika biyo a gidan nan da za mu ci yau wannan gobe wannan sanda aka zo da rigimar tashin nan wai ta ko wani sai wani da da tashi da kawo da kanmu tashi zai hana zai da saboda kudin ma ba kudin makaranta na ne ba ta abu su ta yaro hakuri ni za ka duba ba ita ba don Allah ka haƙuri kwana uku ka dawo

wani da ya zai suka zo suka haɗi a zani salamu alaikum salamu alaikum ko za ka lera da zani da mana yana kira sallah ko ba kwana mutu ko assalamu alaikum na zo idan ya zo zan ce masallaci ga ita ko ya zo kan mana Allah ko ba da sauki ko kan mana Allah assalamu alaikum wa alaikum salam mana hanta eh malam mutum ikon Allah ikon gaske na yi miki alhamdulillah na ga nan kwanan da ke da kwanan da ya gida alhamdulillah insha Allah madalla ba zane na zo a an sai kaɗan koko. ko da A ai ba magana shi zuwa wace shi ne maka ga na zo ana ina jin kayan fahimta abin da ke nufi daga nan ko na san abin da kake nufi malam yawa ai abin da kai haka malam hasan saboda Allah yanzu ka fara nake so da kai ka zo da kuɗi ko kuwa iyo to malam kuɗi dai malam hakan yau dai zama yau hakurin da ni dai na baka na baka har na rasa ma ni yanzu ya zance maka ne malam baturi na fa gaji da halinka ko kai ne tseren masallaci kan talauci ya ka tun abin da za ka yi kenan haba malam kowane lokaci na zo maganar kuɗi sai ka ce ba ka da kuɗi eh kai kaɗai Allah yake hana kuɗi ne a wannan zamanin kaga mala haka wallahi mala girman Allah ka karanta da dan Allah ka karanta ni akan kuɗi da kowa zan iya zima mm-hmm. ina gaya ma ko ka bani kuɗin nan ko kuma ka san halin da kake ciki wallahi wallahi ba mutum ni ina girmama naira kai da komai da ka sani saboda haka na gama mutunci da zan maka na maka saboda haka ka san abin da kake ciki malam hasan na Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka ƙara haƙuri akan haƙuri kuɗin nan babu shekaru na nawa ɗai ɗai ɗai na shekara kamar goma sha biyu a gidan nan malam hasan ka san halina yau ce yau ce ta zama yau malam hasan ba hana kuɗin nan ne ba amma dai ka san ba da kuɗin ba bashi ne gina gidan ba malam hasan ni ma ka san ba halina ba ne wannan in dai ba dai mantawa za ka yi ba to amma yanzu ka canza kuma da ma wasu idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza in ka ga za ka iya ka biya ni in ba za ka iya ni ba abin kunya bane bai ki wallahi ka koma kasuwa da canja wannan da ne dole sai ta sa na canja yau sai ta sa na canja ba hali na bane yanzu da gidan nan daga nan kofar gida za ka ga shinkafa yara sun yi kasa kasa amma yanzu ko dan mu babu malam Bature. ka san din da ake mutunci na mutunta mu wata shida baka bani kuɗin hayan nan ba duk gidaje na babu gidan da aka taɓa yin irin wannan abin sai ne gida akwai wanda na tsaye kwano na ba ta ka tsirara a cikin gidaje aka dai kwana eh ta su gidi na. to da Allah ka kai mana haka to za ka kai mana Allah ya da wallahi ko ne yau ɗan sanda ni ko na ba na hanyar da zan kore ka na san yadda da zan ba na fara tsohon nan taka ka saurare ni abin da yake gaya ma uh-huh. kuɗi na kawai ka samu rana tun ranar na ƙara dawowa wallahi ko kuɗi na ko kuma wani inna lillahi wallahi wallahi zan sa ai da kayanka malam hasan ka gari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 فإذا فلق عجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ذلك ذوي عدل منكم ويقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا أما تقوم الخير والمنجان تنبيه منك وبا تنبيه تنجيك تنبيه سمك لبدو النقوق تنبيه تنبيه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 وتزكو وتغفر فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله jiya mun yi social study amma ya zama yi miki tambaya kafin mu ci gaba da english ko ke ko ke yas abuwa a cikin aikin da muke je na social study to shi Nigeria state nawa gare ta talatin da shida to ina ne babban birnin Nigeria Abuja don da na fahimci abubuwan da muka yi bayan don ke rike su to yau za mu shigo English akan english za mu fara da kan ƙarin abubuwa yadda ko da kan zo in su wuri an tsaye sake using da su ke solve a problem in kan da kunya ko ba ka ba ko ka gani haka ne ya dace to shine yanzu abin da na faɗa ki faɗa what is your name what is your name yaya sunanki yaya sunanki my name is Hafsat my name is Hafsat how old are you how how how old are you yaya shekarunki ki nawa shekarunki nawa ok mun tsara da farko zan jira sai ki dinga bi daidai ke na gani da pronouncers din shi daidai kin gane na gane what is your name what is your name my name is Hafsa my name is is Hafsa how old are you how old are you ki nawa Shekarun ki I am eight years old. I am eight years old. Which school are you? Which school are you? I am in Dalada Secondary School. I am Secondary School. I am in Dalada Secondary School. Yanzu kuma da kin fahimci wannan sai gobe za mu masko. Saboda haka ni yanzu zan fita sai gobe shi wannan sai ki aje wurin ki in kin abinci sai ki da kuwa sai ki

Thank you. naka lafiya kalan a ah, mara lafiya kalan an gode an gode an gode na ji hidiman din da kai an gode da alheri an gode da sani sai daga tsawon kama da ya cire kayan makarantar ne ko kayan makarantar na zama sa na hafsat ha ka san tun da aka bada hutun nan kuma shine take ta yawan ziyarar yan uwa yau ta tafi gidan kanan babanta wani an lafiya a'a gajiya kullum kullum albarka an na an ko kuka sani a babu karba ba bincike yanzu yaro kamar wannan ya dunkule wannan damin kuɗi bayan ki karba tana kun gode haka kurin yaro ka mai fiki ka samu wannan kuɗi a ba kusan ka ji koyi dama ina haike kina kuma ina turuwa ba bayan ma haye keke ba bayan in an tashi daga makaranta domin ɗan lokacin ina zuwa kasuwa zai zai ɗan abubuwa da sun zan in samu kuɗi da so na'a kin ji yaro da dabara ko wallahi kin ji yaro da dabara ai yaran yanzu ba su zama kawai yaro Allah ma albarka Allah ya ƙara kwarin Allah ya ƙara kwarin gwiwa Sun Sun ya ya Ayar Allah. Kun gode wa Allah. To ni dai yanzu ta shi aje aiki. Gashi kasa da shi ba a ba ta kasa. Ne ko ko ciki kawai. ko duk kika ya a so dan nama san ma dan abin nan kin ji wani nama ka ka kasafta ana ta kai kewa ake ta kaya mai ke ba ba yaya da yawa mu da muke dan da zai kawo mana abin da za mu ci to dala da kayan ji daɗi kan ilimi fanni fanni kamar ilimin na Qur'ani har ilimin mu na zamani mu rayuwar mu ta inganta kada rayuwar mu ta bambanta ban wariyar launin fata mu dinga kyautatawa junan mu mu ji daɗi fana alheri mu ɗauki junan mu da alheri mu ya mu bashi cikin sauri miyo rawa miyo juyi mu ji daɗi. don matsayin ki auna ni a yaukin ki saurare ni an bayyana domin ki sani cikin son ki wannan zamani mu ji daɗi. ji daɗi. Kamar yarda ni baka yarda da ni haka ni mana ke kauna ka sani a gare ka ba wani sauyi ni mai yi sallama mai amfani don wayewar mu ta inganta mu ji daɗi. take kauna don zuciyar mu ta sanna zuwa mu ji daɗi. abu maganin akwai ka na ma abota sayan kasar na bidiyo ko na rediyo kantin sanarwa ya tanadar muku kasar iri daban-daban kamar indiya amurka china kana da uwa uba wasannin kwaikwayo dukkan akan farashi mai araha nan a gwamnatin housing estate daura da asibitin kashi na dala kan titin kofar ruwa ko kuma lamba 126 sabon titin sani mai mai haka kuma muna yi muku albishir da cewa mun sake buɗe wani katafaren kantin sayar da gasar na bidiyo da na rediyo a kunna makaranta wato sarauniya production ta bayyana a kunna makaranta kantin mu ka zaman banci da sauran wani ma ya rawa bare dan makaɗi sarauniya rautar allah al'umma albishirinku jama'a gora kwarya goma ina ma abota kallon shirye-shiryen ƙungiyar sarauniya musamman ma shirin da skin daridi to gafa dama ta samu inda za ku kashe kwarkwatar idanunku ga shiri na musamman da aka tanadar muku dangane da shirin daskin da riɗi wanda aka yi wa lakabi da sirrin daskin da riɗi sirrin daskin da riɗi ya ƙunshi ci gaban shirin daskin da riɗi da kuma wadda aka shirya wannan ƙayataccen shiri haka kuma akwai hira da aka yi baka da baka da taurarin wannan wasa gani dai ya kori ji a sha kallo lafiya wai wai wai iya nagaratiya nagaratiya nagaratiya luba luba luba luba luba luba luba luba luba luba kai Turuki ai kaman aboki na zan ce ne ko kuma ni kawarsa ce a haka muke kuma har yanzu a haka muke yanzu ma nan sai da na baro shi kafin na taho nan wajen ta haka ni ba wani abu the da taba hada ni da taho inda nake cewa a taya na ganin yarinyar nan mutum ce ko alade wannan kalmar saboda a lokacin da muke filin wasa gaskiya wasu kalmomin ba mu kan mu ba mu san za mu faɗe su ba sai dai kawai in sun zo a bakin mu za mu faɗa don mu kawata abu amma muna amfani da key ba za mu tsallake wa abin da darakta ya ce ba kamar idan an ce ka zo ka ce wannan zare fari ne to za mu ce fari ne yana kyalli yana sheki dan farinsa yana wata walkiya baka je kauce wannan farin ka canja masa ma'ana ba. 这过来叫什么来？去哪了哇？我讲他公公，我讲我。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

cikin farin ciki ne a yanka aiko kone na maganin kawo a haɗa da wannan a kai asibiti a bashi wannan kuma na bikin kyauta ne bai sarƙoƙin da na siyo mata ta zo ka duba ta gani idan ba su mata ba sai a sake wasu karka manta wannan kuma wannan faran matar ne kalangun nan eh ba dai ma hauka siya ba na gaya maka a kai ta a yi masa magani gashi nan wannan kuma ka je yan koyi

hankali ya kwanta mai kyan halince madina halince Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma wa alaikum na haɗina illan na Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ai ina son cewa kuma ai a'a dana eh, dana ke na an ga wata kasarauta ubangiya haɗina ganin yana da kyau. Biki da yadda kika yi kyau ba. Mutane ku lafiya. Lafiya. Lafiya. Ah, ya makaranta. kin ni Allah. Ya makaranta a kalau. da zuwa. ina baba. Baba lafiya Ta kasuwa. Mm. Kai. Kun ga ko a hanya? A'a. mun aiki maka. Sannan Allah ya masa albarka. Amin. Ina ta ana wahala. Mukan alhamdulillah. ke dai dan Allah dan annabi ki daure kai ki ga wani ki ce ga wanda ya fi eh. kike so kin ji abuja ki zaben tumun dare gaskiya wannan yaro Allah ya shi albara min ya rabi haya wata shida shi ya biya mana kin gani gaskiya yaron na yana da mutunci kuma akai akai ya zo kai akai ya zo ta jima'a ya zo ya gaishe mu kin gani kada kuma a zo can ta zo ta ga wanda ya yi ta ce wancan ya ba ina ma za ka fara wannan da ba mu kunya Nan da yaron yana da ba ta ci duka ba a waje na wallahi ni ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya masa albarka amin ya rabbi Amma wannan kaya dukka shi ya dinka ba mu wannan dan Allah ruwan da ne shar ko da shar da shi wato da daɗi ya kashe babanki ta yake to zan auren sai kin dawo na ce a'a tuni mun kin amince kin yadda ba wani kekeke sai ki tashi ki shiga ɗaki ko ki je ki shashare sai ki dan yi wanka yi wanka da ta ki ki ai mu zo mu samu abin da za mu ci ko ta yawa sannu umma bai yarinya ta da wuri ya zama da kayan daɗi ka bar ka nan ga nan Allah da Allah to Allah ya tabbata

ya shiga domin a sunan mai saboda kasan shi wannan special bi kawo su eh, eh, equivalent da su wannan kayayyaki ba dole sai an yi ɗebo wannan wacce ɗin tun ya kawo eh can ɗari uku da musu ya kawo can ɗari uku da hamsin can uku da saba'in da biyar amma wato mu da muka auna can ɗari uku da hamsin muka gani ka zuba document eh abin shi zarfin a nan cewa ka ji ba su da ba su mai na ofis ba ok to ne ma ne abin da na wanda ya yi ne ko a wannan na ranar monday ne ok na monday ne eh kwarai ko to ba da mu na monday in na kuma ofis sai dai sai ka shigar da su kaga idan ka shigar da su ka aika ta in ka aika can yadda ofis abin da aka yi approving kaga shi kenan ba wani matsala shi alhajin ba na jin yana gari alhaji baya gari dan baya gida baya to amma ina fitar kan shi alajin yi yau zai dawo ba mamaki ko ya dawo haka yau zai dawo don da na waya sun ce ba maki ma yau zai zo na amma ni kayan nan akwai wasu wanda nake ganin cewa kamar sun yi oba haka ciki a su wannan zaren ne an kayan nan kabar shi zaren nan ka dafa da mota bi. ake eh, an ba da wannan zaren domin an shigar da shi shi ne kuwa ya wani jika ko kayan sun yi oba to ko shi ne eh, ba ka shi ne ban zama na yi appreciation ciki an ba da mota biyu mota biyu ko eh mota biyu wato ko wanda wannan kwaran nan ya karba kwarai wanda kwarai ya karba ka san dama da aka bashi zare yace zai ba ka fahimci abdullah abdullah Ok abdullah eh a ah, to ba ran abdullah ba ran abdullah ko ba ko na zan ne to mamaki amma ba kira ma mahmud yana nan eh yana zo wai an shigar da balafin nan an kawo alaji wannan balafin kuwa wai kuma ya samu kwaran nan ya kawo masa kuma ya samu shi wannan kwaran ya kawo ne eh, ya kawo kuma da kuma yake ok da dama abin da muke so ke yau to ka ji ma a shirye shirye ya kawo ke eh ka shirye in ka hada ka tara da wannan zai baka zai daidai zai daidai mu shigar saboda mu shigar da bocin saboda wannan tsarin albashin da za a kwarai na da kwarai da zama cewa Alhamdulillah. Ya za a yi dubu. Ya san ba inda hafsa take da kawaye. Kuma kawai sai kati dubu ya kada shi ya kare ba a je ko ina. Guda dubu ka ko da gida dubu a kawo to duk wannan shi zai isa wannan ya printin din 2000 na shi a kan ya printin okay to amma to ina ma dama suka da guda biyu da aka basa to ai duk da ka ba sai to ana da to ina kuke kawai wannan irin kawai amma abin da za a yi <laughs> eh. wannan shi wannan mai printin din na zira abin da ya dace ka je ka same shi To idan ya gama wannan dole ko guda dubu din eh. sai a karba sai a basu idan ba da kuma abin da ya samu sai a basu domin ka bata dai da zan je same shi ka san dama da ganin kuka ita ce afiya haƙi ta wasu tun ba ba su amce shi je wasu alawa gaskiya to amma ya kana dole in miki ziga ziga ke a ba mu gane ziga amma aiki dubu yanzu ga shi ba kayo da ana da da cewa za su bai isa ba ai ba ma shi to shi ka duba maka a tsawayen ta a makaranta tsawayen ta a gida tsawayen ta na ina da ina da kai ne ka duba ka sani kawai kake nan ko ba ka da zai to kuma a wancan ne bidiyo saboda ɗaya muka samu kawai wannan wannan ai ina ga wanda yanzu kai da muka ce mun magana da wannan mai bidiyo kyamara ne wannan ba wannan masala na gina sami shi to ba sami shi Usman Abubakar kenan oh eh Usman Abubakar kware da eh, shi ne shi ne zai yi gaba da kana da malamin ya zama a kara yanzu yadda za gaskiya ko a ne sannan kuma fara da sa ke. aziza ita ce an mana ta yi eh, ita ce wannan ba <laughs> na gode na ku gode sami sama Allah na ji daɗi yau ga kya kamfani na tijjani mutumin kirki ne tijjani mutumin kirki ne don duk wata matsala ta kamfanin nan shi yake kau da ita kafin in zo ha awariya awariya a ya kamata wani abu a bikin nan tijjani mutumin kirki in ita ma'aikata wani abu na farna a wannan ma'aikata ta abu na nazir a ko ina ne gidan na alajayi da daura wani kwashe cikin amfani shi ne to sai na gaya mun wannan ai na san wannan na fi so mu tafi ba da bi. ko ai mun kwatancen gida yadda da na ɗigo manya-manyan daraktoci na na kamfanin mutana gaba ɗaya zan haɗo su da na nan ɗin da na can gaba ɗaya. To, kuma muna ina ne yan mata? A gwamnati da nan ba police station. To, to, nan gwamnati ko? Mm. Mm, kusa da shagon sarauniya yin production. An da ɗan zuwa na ne, a barin ɗan yana ya kamata in yi hatsari. To, da wannan ko? To,

kana kamfani na ka je ka nemo zuciya wacce ni ban zaba ba ba zai yiwu ba ina wannan da shiga ta a kuma yawanci ta jami'in lamarin zuwa na wannan waje to gaskiya ina tafa da wasu zantuttuka a masu mahimmanci domin tun daga ranar da muka haɗu da shi da safe ke eh, lokacin da kika je kamfani kuma a kusashen da nan ne ya a wannan lokaci na karɓi shi na gani na yi manna to amma tun daga tahowar ki har zuwa yanzu in banda na zo wajen nan a yanzu da gaskiya ina cikin wani hali na rashin jin daɗin rayuwarsa saboda gaskiya ban taɓa ganin wani abu wanda nake kauna a duniya kamar ke don ina kauna ki sosai don haka ma a wannan lokaci na kalle ki ina murmushi ina fara'a kuma ainihin aka yi maza maza duk wasu bukatu aka kautar da su kamar na zo na saurare ki har kika taho dai ina tunanin ki a to dalilin zuwa na wajen ki a yanzu gaskiya kaunar da nake miki ta fi duniya da abin da yake cikinta don da duk me rai zai iya cire ransa ya ba da shi sadaki ga ya mace wallahi da na ba abin da ake kira dukiya na mallake ta kuma tun da nake ban taɓa yin aure ba na sa neman kuɗi ne a gabana a yanzu na wuce multimiloniya saboda haka kamfanin nuka ina da su a kasar waje ina da su a nan gida ina da kadara ba abin da ban mallaka na rayuwa ba ni da abin da kake faɗa a alhaji dai na dai ne amma kuma gane mai kake faɗa ba to kin san an ce zumunci a kafa yake mm. kuma labarin zuciya a tambayi fuska mata ko na zo har kofar gidanku na sa ai sallama da ke sun fito alhamdulillah ba bani haɗin kai kuma na gode kwarai da gaske wallahi tun daga lokacin da muka haɗu da ke nake tunanin wanda kike kalamanki da muryarki gaskiya ni ban taɓa jin wata murya mai daɗi kamar ki ba kamar taki ba wannan ne ne kake ba wai kin ta fi iska daɗi ko da a ce lokacin gumi ne wani kuma yana cikin bacin rai ka gane ko ni ba yin ka bace kuma kai mace amana ne kai shashasha kawai ma irin ka banzan alhaji ma kamar ka an banda haka yaron ka fa yaron ka ne kai ke so na kuma sauran kwana biyar a daura mana aure da shi amma haka ta ji ka dauko baka fuska ka ce zaka zo wurina ka zo kai mun meto afsatu wani ne ba ku dace da shi ba ga kai muka dace ko ga inda kuɗi yake wannan yanayin jikin naki eh. idan bakin samu waje inda za ki zauna ki huta fatar jikin ki ta daga fari tana shinin tana walƙiya ki ji daɗi ki kwanta a mota a jaki ga direba nan ki zo gida ki ci abinci ga inibi ga gwanda ga fasa kafar ga apple ga lemu ya ka da ni ko ko mace amana ya kamata wanki ni babbe ni ta abin da kika faɗa ba zan ja ba ma irin ku ne mutanen nan ma masu cin amana don eh. ina ga cewa ko ɗanka ne ma za ka iya cin amana shi batun da ka ci yaranka malama hafsat mutum ne yana ganin girman ka yana ganin mutuncin ka ina ban ka sai da kafa sani amma yanzu har ka iya ka taso ka taso ka zo ya ba zan iya kyale tijjani a aure kiwa to sai ka inda za ka yi kaunar ki kaunar wa abin da zaki gaya min ni ba zan damu ba ni ba na son ka ba na kaunar ka ba na kaunar ki ba na son me son ki ko ba ka ji abin da nake gaya maka ba ba na son ka ba na kauna ka ba na kauna abin da ya kama da ka har ne da ka biyo ma ba na kauna ganin ta kuma kuma ka ɓace min da gani da kanan wurin yanzu idan ka ji kuma wallahi jikinka ne zai tsaya akwai wannan abubuwan da kike bi a cikin so ne so ne me zan yi da kai da kai da babu ma kai gara ma ba ba lillahi ba ala lillahi me yake faruwa haka wani me yake faruwa haka ko ina ta nema ko shiga cikin gida shiga cikin gida ina ku shiga sannu muka ko amma dukan dukan so za a yi mun ma ai da sauki alhaji bai ke faruwa lau lafiya lau ya jama'a alhamdulillah me ke faruwa hajiya ba wani abu ba ne a zuwa na yi da niyyar alheri wannan ya taku na ganta ina kaunarta kuma ni fi sabilillahi wallahi wallahi aure nake da niyyar yi alhaji wannan abu zai yiwu ba daga rabon gwaran ta nake fa ya ma za a yi wannan hajiya mutanen gari ai sai su zage hajiya kiwa Allah kiwa annabi wallahi in ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba aure ta ba mutuwa zai mu za a yi a gari ana yawo da mu ana dakin mu na kama daga rabon gwaran ta nake na gaya maka hajiya ba zai yiwu ba hajiya do Allah ba zai yiwu ba wannan hajiya ka wannan ka wannan karba hajiya na karba do Allah karba Alhaji ya zan yi da wannan kuɗi duk nawa ne duk naki ne kuma wannan abu to mun taɓa ne zan kuma sake aiko da wasu kuɗin ni dai ke ce za ta a gidana na kama kafa da ke to Allah do annabi yaya babban yaya ni in Allah ya yarda ni ne kuwa inda arziki yake ai ba a kira ba to don Allah ga sunan dai a san dai irin abubuwan da za a yi mu to ina dai ina da tambaya ko ina zaton cewa ke ce uwarta ko ni uban ubanta ce uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da uban ki ce na ce yayan ma a daidai na faɗi yayan a daidai wa kike ganin zai kawo matsala matar babanta matar babanta ko babanta ce to in dan ni karka ji komai to ba damuwa komai yayi to karka ji komai to ga wannan Allah ya wannan a toshe mata baki akwai shi mata baki da wannan in an je a bata kuma zan in an jima zan kuma aiko da wasu to babu ya kenan har sai an samu nasara in Allah ya yarda nasarun min Allah wa fatahun qarib wa bashirul mu'minin to hajiya to Allah shiga to na ga daga unguwa ne da gida ne eh. da gida an gode to ba dan ni kan wa uba wasu ai da na raka ka ba komai hajiya ai ma a mota muke wallahi to an gode eh, Allah ya saka da alheri to a lafiya kar ka ji komai alhaji ba komai komai Allah da komai zai daidai to shikenan kar ka ji komai a shiga lafiya yawa shiga lafiya yarinyan nan in Allah ya yarda sai ta zama matata in dai kuɗi na amfani love is life but sometimes it's dangerous if love is love wallahi tallahi there is no wallahi love without money It's like tea without sugar yaro ya zo ba ko titi hmm? ba zai yi ba wallahi love is the addition of life the corruption of money multiplication of enemy kuma na fara daga yanzu sai na ga bayan makiyin nan nawa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adala. Dako. ki dubi yarinya ta mara mutunci inda ta sa ba Allah na a gaba ta da zagin sa ba kunya ba tsoron Allah a gaban ido na ko kunya ido na bata ci ba tafi kama gidan ta gwamnu da ni yaji na gidan ta hajjajin mai mara kunya tsararriya tabbatacciya ban san na magana ba ce komai ba to nuna zan ce kin zo kin hau yarinya da faɗa ai ni ko da ina gurin sai na ci kaniyarsa haka kawai yarinyar yaron nasa sai ma ta kwana uku a ɗaura aure kuma haka kawai sai zo ce ita yake so an taɓa rashin mutunci haka wannan ce kika taɓa ganin rashin mutunci haka hawa ina na son irin wannan rashin mutunci ai ni ta min daidai wallahi sannan kawo min daidai tare da sai mai haka da ta ci mai mutum tare kwarai da so yanzu daga gurin malam nake oh. ya ce auren nan ba sa'a na tijjani da haskatu ta nuna rashin sa'a yanzu dai addu'ar da muke yi Allah ya kawo mana canji mafi alheri to yanzu ga addu'ar nan Allah ya kawo ta to ni na ga kuɗi kawai sai surutu kike ta barka daga ita ɗan da kuke zagi ne ciwa shi alhaji kira Allah wallahi da gaske ko da ganga da ana kyauta kuɗi da ganga <laughs> to ai ni ma ga kuɗin ne dukan yana wa a eh da nawa da naki ne to hadda ke ma hadda ni ma na mai kai zanna wannan yunkuri na na da daga numfashi a ba gaskiya ka zanna ka tsika sai a daga numfashi to ai shi yasa ya mu da muke neman gidan hutawa to Allah ya bayar alhamdulillah da naki Woo! domin gaskiya saboda Allah da annabi sun ga fatijani tun suna yara suka taso da soyayyar nan nasu kuma da rana aka a ce ma raba su ni zan yi maganin abu sai dai ki sha kurmi to ko da ita ni matar uba ce amma ai ni na rike su tana karama to kin gani ba na bacci eh, ki ta san min yayana a to ni kuma ku banni da tijjani to kenan ba abin da zai faru da Allah ya yarda ba abin da zai faru shi kenan rabe da samu ya gara babu ai ko an hutu yake so to ai gama da yayanki ba wani aiki bane eh ba saura kwana uku ba ko kwana biyar ne kwana biyar ne. kwana biyar ne a'a kwana uku ne za a kama ta daurin aure saura kwana biyu eh haka yake saboda haka shi yayanki kamar na gama da shi na gama kamar ya yadda ya gama to ni kuma ki bari da tijani to ni kuma zan yi maganin to Allah ya yi da shehu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a amma za ki koma gurin malamin ne ko a'a yau da mamana to yau ka zauna ni haka tun da dai mun ga Allah ya fara daidaita mana al'amarin na ai ma zauna gidan malami fa ai yanzu na auri kafa sai na ga ta zauna daren to tun da dama ubangidan ya ce yana so ba shi kenan ba Allah ya yanke mana wahala na yanke mana wahala shi ma a nan yake samu to kin gani kuma ga shi babban naman an ce duka namu ne to kin gani. wannan yanda muka yi ba eh, shi na ba ba barin shi za a yi ba har ya ba za a bar shi a to gara ki ba za a bar shi ba gidan malam kuma komawa zan to gara ki dawo da kanmu kai ka ta dawo Ko ma ta dawo ina ruwan mu ba mun kai ba mun ba mai wahala Khalifa. Ah, to kallon fina-finan waje da na cikin gida ga dama ta samu. Kantin Alhaji Hassan Adamu and Science ya tanadar muku da mashahuran fina-finan India na zamani da shirin da ga na Chinese irin wanda kuke so jiya da yau da na CID da America iri-iri na gani na fada da yakin soja kala-kala. Bangaren fina-finan Hausa kuwa abin sai wanda ya gani bamu da na biyu domin muna da fina-finan hausa da wasan kwaikwayo tuska-tuska kama daga na ban dariya da mai ɗebe kewa kamar su idan gari da goyon kaka da na soyayya kamar su badakala da kowa da ranarsa da na tashin hankali kamar su bakandan mai rikicin duniya da sauransu bangaren kaɗe-kaɗe da rere na hausa da laraba da na turai mu ne gaba muna da kasa kasan waƙoƙin kowane mawaƙin hausa da na laraba da na turai na rikoda da bidiyo da sauran mawaƙa mata da maza na cikin gida da waje alhaji hassan adamu ansan da ke bayan bata namba 21 e titin bello kano ko kusa da babban manajan tsare-tsare alhaji hassan adamu dan ƙarin bayani ko a tuntube mu ta lambar tarho sifili shida hudu shida hudu tara bakwai uku bakwai kano sai kun zo. Salamu alaikum salamu alaikum. Amin alaikum salamu. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. ta Lafiya lau. Ina gajiya. Gajiya da sauki. Ina nan tsalau. Lafiya lau. To madalla. Mutan gida. Lafiya tsalau. <laughs> Duk kuna lafiya? Lafiya tsalau wallahi. To madalla. Ni da na ganki ma har na ji daɗi. <laughs> Wallahi Allah. Ya labarai. Abin da ke tafa da ni. To. Zuwa muka yi neman alfarma. To Allah ka ba mu alkhaira. A ɗaga. ne bikin. A ɗaga. A ɗaga. to a daga biki kamar yaya sai san al'amarin garin nan babu muna son mu har haɗa abin da za mu yi mu bayar abin da ne ba za a ɓoye muku ba ne hajiya bikin nan da muke so a ɗaga mana saboda kayayyakin gadon nan ba a haɗa shi ba ba a yi ba shi ne ubanta ya aiko ya ce a zo a faɗa mu koki wannan arziki a ɗaga wannan biki sati mai zuwa haka ne to amma yanzu da kamar mu muka yi muku haka sai ka gare yana baci a ga kamar menene amma yanzu don allah don annabi ga shi ni na raba gora yan uwa sun raba gora an rarraba ka tsina ne daura ne in mm, kwakwato amma a ce a tsaga kuma to yanzu ya zan yi da mutanen nan to ai sai san matsalolin garin na yadda suke kuɗi ne babu yanzu abin da ya rage za a bayar mai kafinta wanda zai haɗa wannan gado dubu biyar ta ha ka mana ba gada na sai biyo na yana inda ke ta zo ina ruwan mu da gado to ai ba zai yiwu ba kaka yana na ana ci an taba biki wace irin magana ci an taba biki don ma ta faɗa an su san abin da ba daga hanya ta ba ne dan da daga nan gida ma ka za su yi mai hawa kan bana kan saurara tafiya ake a hankali kar a kai gari da nisa haba kaka duk mun raba katuna ka tsire ne su dutsen ma duk mun karkar katuna kaka har na kawo maroka kawaye na duk na kai musu yanzu kuma su zo su sai mana asharar lake ka kai ba tun da ba daga hanyar mu bane abin sauki ne haba kaka ni ina son abu a hankali ta zo ta nuna mana gashi yanzu na buga da gurum ya kullo sai aka da gurum ya kullo daga sama ya zo su mana an daga biki an daga biki gaskiya da ba daga hanyar mu bane ta hanyar su ce wannan abu mai sauki ne tun da abin da suka kawo kuka ba ba abin nan nasu bai haɗu ba shin da tun shekara nawa ake neman nan ne dan abu sati ɗaya. Allah ya sa muna da lumfashi in da rabar magani ne a yi amma ba na son kar a je a ɗauke ki a bakin duniya a ce ba ina da ke na watsa da haka haka ɗaukar man gagara aka ce ni ce kuma sai ma kina neman ki jamu ina dalili idan Allah ya kai mu satin a amma mu kan ba an mana wulakan wulakan wani ai ya zama wulakanci ga shi nan duk sun samu raga ba wannan ma ai wulakanci ne da karanta to ni da ya haƙuri hakuri. na zo nema ba da hakuri. ni da hakuri na zo nema Allah ya ba da haƙuri ai mana hakuri. ai hakuri ya zama dole ya za a yi Allah da yanda rufin asiri ba daga hanya ta abun bane to mu dai a yi haƙuri to shi yasa nake so in gaya maka tuntun amma nake tsoron zuciyarka saboda haka kaga tun da mutanen nan sun aiko sun ce a ɗaga bikin nan su sun ce ma da so samu ne sun fi so a kai shi ma wata shida amma da su abin ya bani mamaki mu ba za mu zama ƙananan mutane ba me yake nufi ne me suke nufi ne da gidan gidan wasu tijani nan don ma baka ji abin da kawai shi take faɗa ba ne komi in ya samu a gindinmu yake karewa komi in ya samu a gindinmu yake karewa ni ba na samu abin da yake ba mu ta naira hamsin din ne wata ya ban sani ba mm, mm, mm, da so da so na girma bai ce haka ba mu fa harkar mu ba dan kuɗi muke yi ba da so da naira hamsin ɗinsa da ba hamsin ɗinsa abu ne muke so mu haɗa aure ba magana ta kuɗi ba wannan harka ku ce ta mata ni kar ki kuma kawo irin wannan zancen Thank you. akasin abin da ya same ka rauna rauna da labari rauna na kana ne muke zancen nan kaga dil ko dala rara me ya faru tsakanin ku yi min bayani a hankali ko yaran nan da ta na ya da mu da hanya na ce me yasa aka ɗaga bikin da shi ke nan. ya kama ni ina son zaki na ba zan inda ya tara mun mutane a kai ba da ke aka kwace ni a hannun ah! Ah! Ah! ki saurara ko daga kawai kin ce me yasa ka daga shi kenan ba abin da na ba abin da kika Ba abin da na ya masa yaya ba ke masa ko ba abin da na ya masa birki na zalla hanya na da tauna shi wannan tsoron al'amarin nan daga me yasa aka daga biki sai cin mutunci ya mala ai baka san abu na daya ba mutane ya ga ka ta abin da kawo wani take faɗi a nan gidan ta sai tun daga ranar da ya fara neman yarinya nan al'amuran suka rikice sai baya suke yi sai baya suke yi ina da mai kashin ya ce a to ina da sani dama tuntun ike yawo ike faɗa ike cewa tun da ya fara ya fara neman yarinyar nan ike lalacewa ike karewa ko komai nasa a ganin yana gaba sai dai baya ike yi hmm? kowane lokaci ko ina ya bi ko ina ina ta yaryedawa yana dawa amma can ya ce ba santa ike ba tallan da aka kawo masa kuma asiri aka yi masa dakata dakata dala dakata daga nan ma isa yanzu shi yaron na in ban da ba shi da kunya mara mutunci ai ba ba ba ni na je na kai yarinyar na ce ya aure ta ba akwai wanda ya hanya auren malam sa idan zai tuna ya san malam sadiq ne ya zo ya same ni akan magana auren shi ya hanya auren to ba ruwan ku ni na san abin da zan yi akai yanzu zan je na samu malam sadiq din a a ya kaka je dama ya ce zai je wajen malam sadiq ya ci masa mutunci hmm? dama koyi masa yi me ya koyi mai ai dai mu garin nan bamu taba abin kunya ba ba sata ba mai ta to da ma dai ni dai aka yi fada ba ta ba mai ta yanzu ke kin san muna da mai ta a gidan nan eh ko an taba kama mu da kayan sata duk talaucin mu duk talaucin mu a gidan nan bamu taba zuwa yi sata ba wani namu bai taba zuwa ba kuma in Allah da hakan ba za ta faru ba malam to bari in gaya maka ka san dai ni dai ba ni na hasi nan ba amma na ji na gani saboda haka ma tun wani tun wani an fasa wannan zancen auren ta na kowa ne ai zai ce an rufa mai ne aka rufa mai ta ta muke komai ta to an fasa auren an fasa ni ba da ni ba za ka wannan tsarin kawai ba ma bincike kawai an fasa yau me zan ji ka je wani irin magana haka ni ba zan iya saurara ba kawai an fasa ai da sai ki saurare ni ki ji me yake ne amma irin wannan sauran yanke hukunci ba naki bane a bari a yi bincike ko ne dan duniya ina son bincike ku bani ku saurare ni a hankali ni zan je in bincike a jikin jama'a sabuwar mujallar taurariya na farin suke ko da muku gaskiyar abubuwan da suke gudana na harkokin sunan fina-finan hausa a yau tare da bayyana yadda al'amuran taurarin wasanni suke gudana har yau tana da filaye na bayyana shawarwari da ra'ayoyi don haka nemi tasa a guraren masu sayar da kasar kasar na bidiyo da ke kusa da kai da masu neman da yawa sai su tuntuɓi kantin alhaji hassan adamu da ke kusa da bata a kano ko kantin isma'ila baya zangarzo da ke bayan bata a kano barka da yamma na lafiya lafiya da godiya ya wannan sanyi da ake ciki sanyi da godiya madalla ai na ga ranar ta dan bude ma wallahi to gani Allah ya da ni akan maganar da muka yi to alhaji na kammala komai da komai to hajiya matsala dai guda biyu matsala hajiya matsala kamar ta me kamar dai sha'anin dai abubuwan da yake zuwa yake ki wa kenan ki yara to tijani kenan tijani to ki rabu da shi duk abin da zai yi a bayana yake a waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan abubuwan kuma ni zan nan kaso ɗari akan abin da yake yi me zai gaya min akan kuɗi a waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan hidimomi ai komai shan daɗin inuwar gemu bai yi makogwaro ba haka yake bayan wannan kuma sai a rabi to ita kuma matsalar ta kuɗi in dai za a bata ta karba ai shi kenan an gama hajiya ba damuwa ka san tijjani eh yana bata kuɗi saboda haka sai a san yadda za a yi ita ma sama barin ba da dan wani hasafi a kai mata to alhaji ai man illar a ce mutum baya karba hasafi kwarai da gaske shi hasafi sunan shi hasafi kuma daɗi da shi to wai baya son na kuma kiyama zaka zaka za ka samu aljanna to haka ne ba shi isa ake ta kowa da babban abin nan ba to ke ke ga uku eh. to alhaji wallahi ban je ma ban wannan ni kadai to ai dan ban je banki ma da wuri bane shashashan yaro na aika shi to an gode eh Allah ya saka da alheri to ga wannan kuma a bawa ita ainihin yaya rabi eh a kai mata to da ina gaishe ta to ma da bayan wannan kuma To. ne muke alƙawarin kujeran maka bana da ke za a tashi kujeran maka in Allah ya yarda sai kin da za a baitul maqaddas Allah na gode masa. Sai kin yi safa kin yi marwa. Allah na gode ma. Kin mu dutse kin je bushe kan. Allah ya tabbatar da wannan abu. Eh, Idan ina da raina. Sai na mawaki ta mana yara. Kwarai. Yake cewa wai mm, menene mm, Allah bai sa ya ga manzon Allah ba. Eh Allah sa ya je Madina ya tauna da binansa. Ai Alhaji na ji daɗin wannan al'amari. In Allah da inda ina da raina wannan aure sai an yi shi da kai da Hafsatu. Allah da me ake da Tijani. to hajiya ya zanta. to alhaji eh ba mu alheri amin ya rabbi eh, ba mu alheri amin ya rabbi wallahi rahama an to an dai gogo goro. na ni na gode wallahi wallahi ni ma na gode kuma an je an kai san da ita to madalla to na barki lafiya Me ake da masu matsiyaci da zan kai yarinya gidan matalauta da gidan mai arziki da za mu ci daɗi.

naziri ke ta kullum ke magana a kan cewa yau alhaji bayani kusan harka ta yau domin ni kai na so nake a ce wannan masaga ta mu duk wasu afirka babu irin ta domin kuma ku ne da dukkan mutanen ci gaban mu ci ku kuma da da ku ba taba samu an canza wani a cikin wa'annan ma'aikata ba kuma alhamdulillah babu wani wanda za a samu dole laifi abin zargi domin alhaji har yabo na yake lokacin da amaryata ta zo na ji alaji yana yabo na har daɗi ne don haka da Allah mu kasance masu kyakkyawan nufi da buri nagari domin ci gaban wannan masana'anta ta mu domin ci gaban wannan masana'anta ta mu shine ci gaban mu kada babu wani abu da kake da shi abin tinkaho a duniya da kuma wani abin ka na wani dai a rayuwa wanda ya haura sana'a kuma yau kai ne gobe ba kai bane da haka zamowa nagari tunda mun samu yabo a cikin kasuwa tabbas babu na biyunmu a wajen yin atamfa mai inganci zare ne mun zama fice kodar babu a cikin wannan al'amari kuma karin bayani da ai ba karin bayani da so da yi muku kuma inda kuka sani sai dan ya kai ne babba kan bayani ko ba haka ba Ba ka san inda ayyukan nan suke gudana ba zan ba saboda abin da yake dan bata mana rai a kowace in sun kafa ba aka yi har alaji ya zo kai ka gani da kuma yau ya zama ana ainihin ba mai tafiya kuma da sa ba dawo kuma kuka duba da albashin nan da an ya aka yi da ba an da me kake yi ka haɗiye yi kamar za ka haɗiye ni sake sanar da zuwa na ansa da kuma cewa bayan annaban sun yi na ansa tijaniya kamata ka fita ta yanka ba don't take me like a buffet or oh mentor appendix you have to be very carefully take it everything easy kana fashi shigi a cikin al'amuranka kalle ni da kyau na yi karatu a germany na je london na je america ba inda ban duk inda ake shigantaka a duniya a yi yanzu ka gane ko kana ne meye naka na tara mun ma'aikata a kofar factory wallahi ka kiyaye ni zanga-zanga za a yi mun? a alaji ne za a je a alaji break din shi ne aka tsaya ana mutum kuskus kuskus kus ba wani abu ne bayani muke akan su je idan su. je ya dace a ce su dinga dawa da wuri kada ka zo ka dinga yin magana kana ganin laifin mu ne sa muka na tsaya nake musu wannan bayani kuma ke runa jiya. kai barin gaya maka idan baka san abin da kake ba ni na sani ai am the greatest san ka ko ka sani ba da abubuwan da kake yi a ma'aikatan nan na sani baka san an yanka ta tashi ba alhaji me faru ina kudin da Mr. Abdullahi ya aiko ba dubu ɗari a ciki ina suke rubutu ya nuna an karɓi wannan kuɗi an shigo da su amma ba dubu ɗari ina ka kai su alhaji a duba tela a na shigar da wannan kuɗi ka ji tsoron kiran sallan nan da ake yi don girman musulunci wannan haka yake ka ji tsoron gashi dai a gaban ka yanzu ana kira a tafi sallah ka san kwa sallah sai sallah hira ne amma na shigar da su a alaji na yi a duba tilla amma duk ga imba. kai ba za ta kaiya ba ka je ka yi rubutun iska ya je banki ba a shigar da kuɗi ba kana so ka zarta ni ka zo zarta samun kambari na ba zai yiwu ba impossible you are the bacteria from the factory wallahi zan yi maganin ka ban kullum ma'aikata ta ban na. famkulina na kore ka daga wannan ma'aikata daga yau zan kulle ofis ɗinka alhaji kai hakuri ah! ban san abin da ya faru ba alhaji wallahi sai kai waje sai kai waje sai na fitar da diddigar kaya daga cikin kamfani na alhaji kai hakuri alhaji ban san abin da ya faru ba nan zalimi maduci out so za a talata mun kamfani alaji irin wannan kafin a yanke hukunci irin wannan alaji ana bincike saboda mutane ka ga za su iya duba shekara shekaru kuna tare da tijani ba taɓa samun wani abu ya faru a kamfanin naka ba ko kana ƙasa ko baka ƙasa duk responsibilities ɗin kamfanin ka a hannunsa suke. Eh, ba karai ba ku san abin da yake muku ba kun san abin da yasa na kore shi dan na yi bincike na ga ba a biyan ku albashi daidai kowa ya san an yi tsari to ba zan zama matsayyaci ba ba zan zama mai zaluntar na kasa da ni ba me aka faɗa a hukunci idan ma'aikaci ya aiki kafin gumin jikin zai bushe ka bi ake dubu takwas na rubuta wa kowane ma'aikaci karamin ma'aikaci mafi karancin albashi nawa yake biyan kawai wannan za ku rike shi abin kauna sa ko ya dawo ya ci gaba ba zai mu ya dawo to abin da sa ta tashi na kawo buhun shinkafa tirela biyu a araba ma'aikata na nan shakin ba a ba su ba amma abin da ya kama na ilora an ba su waɗanda suke fatakot an ba su waɗanda suke sharaɗa an ba su nan neman maja ba a ba ku ba ba ku amma ku madara an ba ku shinkafa kananan ganye to saboda haka me ya kamata a yi masa saboda ku rufe masa albarka gaba daya duk dukiyar da ya mallaka Allah ya tarwata ta saboda haka na tallafa kowa daga yau gaskiya ita ce aƙida ta gari honesty the best of the quality da haka a kama hanya a tafi break a dawo a ci gaba da aiki nadir let's this na yi hannun goma da kai ka ce ka mai wannan kujerar ka zama mai gaskiya da riƙon amana kada kai zalunci amma da ci magana idan kana so yi aiki a kamfani na abinda na ce kai kai ba ruwana da zancen kana da wata magana kowa idan lokacin aiki ya dawo a ci gaba. Yaya ne har yanzu?

ji a can ai a'a to don Allah da annaba ku haƙuri a'a baya iya kin ga ki bari wannan tun da wannan jikan ki ne ko ki bari in muka je kes zai zai ji a kansa mu daga can yar aka turo mu bari wannan kuma aikin mu ne ba ki zai a'a ba ki ba ki zana mu aikin ba tijani ya kai musu ne kaka ni ban san abin da ne musu ina zaune ina cikin aiki ina kwance sai na ga sajan buga dawa ya biyo ni ya fito da ni takalmi ma bai bari na ɗauka ba shi na ga rashawa ya ce rike alhaji ne ne ma sata kaka ban san abin da ne ba a sata kai san annabi ka saurara mu kai wannan su in ka ka sausa ta zuciya ka imani shiga alhaji mota da ta lauka trailer guda ka ɗebi zare a factory ka manta dubu gari da kasa satan man ka manta wallahi ko ki ɗaya muka fito ba zan ba zan yafe ba wannan abun mutum yana bai me yake nema na da shi yawa da ki mu je mu je mu je ya faɗa ga wajen kusa ta takalmina kusa ta takalmina kusa ta takalmina kusa saurara mana saboda Allah ni tun da nake da wannan da uwarsa da uwarsa ban taba jin an dauki ko allura ba allura bai taba dauki bana yayi a kamfani na ba bana yayi a kamfani na shin me yake mu in yayi ma kai hakuri kina nufin sharri ne mata kenan a ce kai sayar ba dan Allah dan annabi dan girman zafi da kabarin nan namu to dan Allah dan annabi yaran nan da uwarsa da ubansa da ni eh, yaran gidan dai eh. yana da da mu yanzu in ka eh. ka fita da shi ya kanta to a kan me za ka ce ya yi to to mutum da ya sata hukuma ta da rama ni ba tsora ni da ba ba ba zan kyale ba ba zan kyale ba sannan sai na ga bayansa ba dai ya yi sata ba za a daure ba za a wajen ko a daure masa indi ko ai kai da ai mutum magana ai mutum ko na ne shi wanda ya saci a don mu ne sai ga sai a faɗi mun kuma ne ba za a san ba mu je kawai hajiya ai gaba da shi je mu je mu je hajiya ka ta san abin da ne da ita ma za a hada gaba ɗaya a tafi da zai ga ita ma za a hada a hada ya ka ya ka ya ka

kike labari ku ne wani ne labari abin da zan ga miki ina nan ya gurin masa da kika lafi kika ce sai shi wai ya za nan can gidan ba ni ma na gani a zana su dukan sai sa janin naki da ke faman so alhaji ya wasata da ankwa aka daura a hannunsa ake jan sa a titi alhaji ya wasata kuɗi subhanallah Dala? Mm-hmm. Ashe kayan sata muke ta ci a gidan nan. subhana Subhanallah. Allah ne riba mana asiri. Da kaɗan ya rage gidan nan a zuwa a bincike. Ya ce duk kuɗin da yake ɗaukowa Hausa ke kawo. Kan yi hori don girman Na rantse da Allah da Allah. Illa na ki yaro. Allah ya rufa mana asiri, ya rufa mana asiri, yaro zai goba mana kashin kaji. cin gidan tsiyar sun yaro da Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan akwai fitsararren yaro fitsararre ko dai fitsararre ake so ta ba ta mana asiri cewa ba ana cewa ta yi gaba tana yamma ba wani sharri munafuka ana magana har wani ta take yana wani wajen gwanin kai sharri aka yi masa aka yi masa wai zai mai sharri a'a ni kanwa ubanta ni zan mata sharri sai ana raba ki da kiwon sallah kina kuya ta haihu ga gidan daɗi na kiran ki kina laƙewa ɗan matsiyatan nan wata tsiyar zai baki mu da Allah ya rufa mana asiri biki ga mun fara murjewa ba kwanan talakawa to yanzu saboda Allah da annabi Hansatu kin ga ma yawon gidan haya kaɗai? ya isi su gashi Allah ya kawo mu inda za mu huta mu iyayenki ke ma karan kanki ki huta ki ciki ɗan mana ba shi ne babban arziki ba ba zai ɗauki kanshi ya kai gidan wahala eh kuma shi alhaji na ya mana alkawari zai kai ni maka zai kai ubanki maka ke kanki kullum juma'a can za ku rinka yin sallan juma'a wannan ma ba babban arziki ba ne eh fausi ya haƙuri mu nan da kika gani daɗi muke gane miki ba wahala ba ko ba haka ba ne hafsatu na haba hafsatu na haba hafsatu ki yi haƙuri wannan abu daɗin duka ta mu da ke duk za mu ji daɗi ko kin goma ce mu zauna gidan haya muna kai ka ana ta kwashe kwashe mu koma nan koma nan koma nan koma nan yi ka mu di ya kwakwatse kina ganin fa'in da muka shiga kina ganin garin na abin da yake ciki ne ha ba dan hasbatu na ha ba dan hasbatu na yaya kina hakura kina hakura kina hakura sai ya kin yanzu da Allah na abu ainihin faranta min rai kin ba ni girma na a matsayin ni kanwan mahaifinki ne hmm? me zai sa ki dinga irin wannan saboda Allah da annabi kin haƙura ko tashi ki tafi kin zarafi ya ce ma zaman da ya rike kalangun nan har maka za a kai shi <laughs> yarinya zan samu cikin kek ɗan banza kike da yar banza dai ko biyu ana yanar lallamin ana raba su da kyalla tana wata ta haihu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ni ba ku a gidan nan ne ku salamu. Mala ba ta hada sallama da sallama kuma kira zauna a tsakar gida amma ko an da ya ishe ne dukan sata. ayyo Allah ina gajiya gajiya sai neman sarki. kuna nan kalau an ce kenan wani hafsat da gaske ma wai labarin da nake ji da gaske ne kuwa za ki aro wannan Alhaji Bashir din <laughs> Aziza Aziza ni kam na ma rasa ta cewa ba yawa hannun mata duk abin duniya tare ya ishe ni kin a cikin gidan nan magana da ta yi da ta shiga ba tana take fitowa ki ce zaton gaske ne gaske ne ni ai na aga wasa ne ashe gaske ne eh me nake da shi kin ga da hawa kamar buhun gari yau wannan kibar tashi wata cuta ce wallahi shigowar sanyi mun ji na an ce ba su ne kumbura shi eh ba mamaki kin ga kafarsa kafarsa tire tire kamar tsinken tsire ciki ko kamar ƙwaryar goge fuska ko kamar ana koya kwado ta ta ta ni da abin da zaki ce ma ni ba laifin ki ni kuma kai na ba da laifi ballantana markon da ba da ganin shi na ɗauka aljanun dare dala zan mun ga miki yawa harka alwajudu shi ke nan gidan nan gaba ɗayan ga miki suka ce na rasa kansu na rasa ƙafafunsu saboda Allah muni shi ba a baki tsoro haka kwarin ga yaro san ta ne ta jani kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa shi ko idanu kamar an taka kwado a titi wato ni da kin ganna a cikin gidan nan ba inda zan je yanzu daɗi in ba wurin babu ba to shi ma yanzu da dala da wannan mata uba sun san mata uba dama kuma aka da jaki sai wata kana a dole ne kuma kan ga maka sun da barbare baba sun hana ni ka tabbata a cikin gidan kin gani yanzu ko da shi kika gane kamar an tsamo magi a ruwa gaskiya hafsa ina ji miki takaicin zama da wannan birin dan ne wallahi tallahi ba na daukan sa mutum ina kan kai wannan bari ma da wannan kin ji Biya abin duniya biya biya ishe ne. Kamar magi ta sha koko. To, Ni abin da zan ce fa duk abin da zaki gaya wannan mutumi ki gaya masa zagi ba wanda ban masa shi ba. Oh, zagi dai na duniya kullum ya zo wuri nan gaya miki zagi ta uwata ya ga darka. Ga ta mai na masa abin bakin kike ya zo ta nuna eh ai kike so ne ai so ne. To a haka ki je a haka a yadda kake a yankwana. Wani yanzu labarin mata aka labarai yana da arziki ba gidan za a kashi a rasa biyan kuɗi ana zuwa kallon sa kamar gogon bari. Yau ma da kwali kashin nan da ka zaura ma'aikin nan. ni wallahi da ma burin da ma burin ne ina jin aka so dai ayi mutum ka ce ba zuciya kamar ban daki eh ba abin da ban mutum wannan ba ni kan abin duniya ya biya shi kai da kika san kashe kai na haka nake ji yanzu har sai da suke na ganin haka zaki bar fujani ki a ruwan na gongon barin saboda Allah ya hanya da ragowar wutan jiki shi ya kunaniya to ne yanzu zan tafi amma gaskiya idan an zo neman ango ina baki shawara kar ki sake ma ki nuna shi kin ga irin su baki suke ji yan maka dama da zan shege surutu kamar wanda ta jika gargara halima ba halima ba su cika surutu ba amma tun da Allah na gaya miki fati ke da sanin kin san surutu ne da kini ba ruwa na nayi gaba ana ma mu miji ba na shiga ta ba ya ta ba na ta a gaba ba ta da dawo ne ba na zuwa kasuwa bane ko zuwa wajen biki na tafi ni dai to wallahi ina ji miki wannan abu ya kike tana da ce ina hada ki da wani mummunan abu don abu za a ce masa ba san menene ne ba sai dai a ce abu kawai ananin muni kai to sai da bikin ne ne ne dan Allah dan annabi ni ki daina kona ne ne yasa kike mun ne. to Allah ba ki hakuri na ma fasa da ke tunda wulaganci ne ki bai da gida abu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Yaya. Salamu alaikum. Yaya. Yaya ne? A ah, Alhaji Aminu. Ai ba buga kofar ake ba. Ni ko Allah. Turowa ake kawai a danna a shigo. Allah sarki. <laughs> Ni ne malam manzo. To. Eh. Sai aka yaya. Baban Tijjani. Tijjani naka. Tijjani ya ramajanka. Tijjani Tijjani. <laughs> Tijjani ya ramajanka. Kada ka hidima. To ko yaran nan da ya dan hali. Alhaji ai. To. amma ba a ji daɗin hali ba an haifi barawo in dai kai ne mahaifin shi ka haifi barawo kai na je da halin tijjani ni ba wani abu da zan iya cewa yaro yana hannun hukuma ni me zan ce me zan ce an yanka masa sammaci zai tafi human ne kawai alhaji ai kai ne hukuma hmm? ai kai ne hukuma a ce da abin da ka riga ka faɗa ai yayin magana ta riga ta mutu to magana dai ta riga ta ya yaro to zance ta kare abu yana hannun hukuma ni yanzu me zan iya yi a kai yaro ya zama barawo daga cewa ajiye mun nan ko kai ne wakili a wannan waje domin duk mutumin da ya baka waje ya baka ajiya ya baka amana yaron nan na zo na ɗauke shi aiki a kamfani na hmm. ni ne cinsa ni ne shansa yake gaya min yana da iyaye a ku ne amma da yake zinanne ne shi bai taɓa kawo min ku ba to alhaji sai hakuri sai hakuri dan abin da ya sa a ma abin da ka faɗa haka yake wallahi ni ne cira shi ne shana shi ne su cira ta duk irin kayan da ka gani shi yake bani alhaji sai ya hakuri zancen hakuri bai taso ba to ko ni na yabe yan sanda ba su yabe ba a lahira ma ba a yabe masa ba domin laifin sata ne hada na ya tafi ka ce a yanke hannu to alhaji in ka ka yafi ai magana ta riga ni ba zan lahira ma bai taso ni ne dingungun an ban yabe ba Allah ya ga zuciyata ban yafe ba Allah ko da zuciya yake amfani yadda rashin alaji na yaran nan bayan wannan ka ta bari ya sata da kai kuma sai ya koma kuɗin da ya sata din yake zuwa ka san an ce kiwon mutum ake yanzu ba dabba ba mm. yake zuwa yake neman wata yarinya yarinyar nan kuma mm. ya kwana da sani mm-hmm. ya san da sanin cewa wannan yarinya mahaifinta ya mun alkawarinta ganin tana zuwa nan tana tana gaishe ni mm. shi kuma ya shigar da kansa ya ce shi ne ma mai kamfanin ba ni ba saboda shi Allah ya masa karya irin ta yan birni ba a masa tarbiyya mai kyau ba sai na ai sai hakuri ai zancen yarinya yaro ya je mun ita kaji kaji kaji ina neman yarinya da aure na ce to wannan yarinya tun da alhaji yana da bukatar santa to kai hakuri mana ka kyale masa kai ka isa ka ja da alhaji ai alhaji ai alhaji fa shine faɗa mu tare da ni da kai na ma faɗa daidai gwargwadon hali amma da kai masa ai bai ji ba to alhaji ai sai hakuri ai sai hakuri Don nan faɗa haka don nan faɗa haka in dai ba dan zanen unguwa bane to da zakar rana ka haife shi sha biyu da rabi ki iza za ka ga da baya bin umarnin iyaye Allah ko ya ce abu uwa abu uba haƙi ne zai takara da ni ka san nawa ya zata ai ban sani ba alhaji dubu dubu har dubu ɗari ni komai a dukiyata sai ka ɗauka ku kwana lafiya kayan kamfani abin da ya kama da iya kwandishin da baka kwance kwancewa yake ban ce komai ba hatta kusa tebur hmm. da mukulli sai ya kwanci a zo mai arha a daura wannan ban damu ba da gilas to alhaji ka ce duk irin abin da aka dauka a wajen ku a wajen ka ya riga ya ka riga ka yafe to amma kuma alhaji wannan ka ka ka yafe alhaji amma ba da sabon timali wallahi ba ne sai ana kan dukiya dun da rutu turawa na ta rokashi zan yi hakuri akan komai amma banda kuɗi ni ban gaya maka ba ku san ba a University of Los Angeles ne karatu USA hmm. mun karanci economic daga bakar hannas a shana gida ta na san ranar da za ta kare zuba ido na ke yi kananan hmm. marasa kunya yara ba musu tarbiyya ba to ai hakuri alaji dubu ɗari ba wa ɗaya bace dubu dubu hadari 1000 naira impossible wallahi a kama hanya tafi to in ba haka ba in waya to an ce ga kanan ka zo za ka mutu ne ni da report yana hannun yan sanda to alhaji sai hakuri sai hakuri alhaji ai hakuri da magana ka ce tana wajen yan sanda a ce mutum a ce yi hakuri a ce mutum a ce yi hakuri a nan ya ta ne sai hakuri alhaji to yanzu hakuri na daya hakuri na daya saboda darajar mm, gwargwaron ka da gashin bakin ka abin da nake so in gaya maka to hakuri ɗaya zan yi maka za a yi biki a gama yana kurkuku an gama zai fito zai bai abu ba ke to to kake ya mun juyin mulki ya shiga malamai yarinya yana neman ya janye ra'ayin yarinya ai na haka taba takara ta mai kuɗi da sadaka ni da hakuri da zo baka na dai gaya maka wallahi sai ya je kurkuku sai ya je kurkuku Allah bashin an gama to don saboda idan kana so ka kafa gwamnati da abokin hamayya to tashi a kurkuku

dan Allah da Allah ba ba wuri kare ba ba wasa bane banda tsiwa banda rawan kai kin gane ko to saboda haka nan ki ya haƙuri. in ya ki dafa shinkafa saura ki tuka mai tuwo yawa kukan na menene a to tambayar ta kuma ne kukan na menene kukan munafunci au yayi hakuri ake yi haka duk muka hakuri da uwayen kika gani muna zaune nan duk mun so da ana ka ba mu kunya ki yi hakuri in dai arziki kike so ki ci to kin samu gidan arziki ko kuma ba gwiwan gwiwan hannun ki kike so to wannan wahala ya rage laki sai ko to na kuka da Allah ka to yake da kike zauna kina kuka dan ka ci mu tafi mu kai ki ko kin ne ta faɗa

motocin ne basu gama haduwa ba taro ya yi taro dangi da an haɗu shuru ana ta ina amarya ina amarya ya ba za ka a ga ba za ya

Thank you. damu na mamashi bari na gora na ga kusa shirin kashi na biyu ya shan tijjani ya haƙura mai to na ji magani ko an ban tsohuwa da ranta. ki magana tun wanda muke sha soyayya ah. ki sha mana soyayya ba ah. me ne ba ki dan ba sha soyayya ba sha ba. ko sai ka ha ba soyayya ba to kar ka rike a nan to sha na sha na ba to kai ke ba da abin da ku zai fita ko ba mu ko ba ya mu ba sai an wannan haihuwar amma da akwai wata sai Allah ya isar da abin da yake nufi akan zuri'a mu ko zuri'a nawa sai za ta fita shi an yi nufin Allah ne to ka yi hakuri ka ka hakuri do Allah do annabi ka yi hakuri amma ka yi hakuri ka zalunce ka raba hakuri ka raba hakuri ka raba hakuri ni na je lahira zan yi da zaben da na aikata tare da kai wallahi in baka yafe mun ba ko wanda kiriya dan in kara mun wata ma ba zan yanda zan tafi da ban fadan jahannama ba Thank you.